za mu fara karatu daga suratul fatiha kan ku damu da an yi shi alkur'ani haka yake kowa ya zo da abin da zai yi kuma alkur'ani ya gagar kowa ya ƙura kowa amma abin da ya kamata mu sani da farko ɗan shimfiɗa shi ne alkur'ani kowanne yana zuwa kogi ne ya iya iwan da zai yi ya fita laukan alkur'anu ya fassaru da alkur'ani zai za a iya fassara shi la hun nabi sallallahu alaihi wa sallama da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yayi tafsirin sa tun daga Fatiha zuwa Nasi amma bai yi ba yakan fasara wa sahabbansa ayoyi ne wanda ke dauke da hunce hukunce gurgurdan bukatar su ba wai dan idan zai yi ba zai yi ba a'a idan yayi to latajammadal alquran da qur'ani ya zama a daskare duk wanda zai zo dole ya bi fasaran da yi ba wanda zai shigo da wata fasara to kuma Allah yana so ya bar kofofin alqur'ani a bude har izuwa ran da zai nade duniya shi yasa zaka ji wannan yazo ya ce kaza wannan yazo ya ce kaza ku auna ku gani da tunanin ku da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya fasara alqur'ani babu wani da zai zo kuma da wata fasara ta daban banda fasarar da to shi yasa yake fasara sahabbai gurgudan me gurgudan abinda suke bukata na hukunci a gurguje Allah azza wa jalla ce bismillahir rahmanir rahim abin nufi bismillah da sunan Allah abin ake nufi da bismillahi ta fuskar ma'ana shine duk sanda mutum ya zo zai fara wani abu mai mahimmanci kamar yadda yake cikin hadisi ya ambaci sunan Allah in ba haka ba abin yana da karancin albarka ma'anarsa shine zan fara wannan aiki da izinin ka Allah wanda ka hore min na nayi shine ma'anin bismillah idan ka ce bismillahi Allah zan fara wannan aiki amma da izininka wanda kai ka hore min ne abin nufi wayona tunanina dabarata azancina hikimata ba za su iya kai ni ga samar da wannan abun ba horewa ce daga wajen ka so da izininka zan fara Shi ne lafazin bismillah to idan ku kula lokacin da annabi nuh alayhi salatu wassalam ya haɗa jirgi Mai Allah ya ce da shi cewa yi ka ce bismillahi majareha wa mursaha da sunan Allah mai janta kuma mai kora ta baki aka yi ba jirgin ya tashi ba a zuba masa diesel ba ba a zuba masa man fetur ba ba a zuba masa komai ba lafazin bismillahi ya faɗa ita wannan bismillah malamai sun yi saɓani a kanta shin alfaslu ce bayna sura wa sura mai rabewa tsakanin sura da sura ko ko Fatiha ta tana daga cikin fatiha wasu malamai suka ce tana daga cikin fatiha shi yasa ake cewa bismillahir rahmanir rahim mil hamd a wata kira'ar aya ɗaya ce cikin fatiha wasu malamai suka ce a alfaslu bayna sura wa sura to muna da sura guda 114 amma muna da bismillah 113 sai dai Allah ya ciko cikon ta 114 cikin suratul naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda suratul tauba ta dauke da bismillah muna da ayoyi guda 6,236 shida dama shida hagun ka ɗauke su zai baka 23 shekarun wahayi kana da kalma guda 77,549 cikin alkur'ani kana da harafi guda 321 da kwaya 250 wannan ƙur'ani yana ɗauke da izu 60 to idan ka tashi za ka yi wani aiki lokacin da za ka fara wannan aikin sai ka ce bismillahi ya yi daidai da abin da ya faru da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin kitabu badul wahi a cikin sayyid bukhari lokacin da za a fara yi masa wahayi lokacin da ya je kogo inda ya saba zuwa ya tahannasu ay yata'abbadu ala dini jaddihi ibrahim yana bauta kan addinin kakansa annabi ibrahim ko da ya shiga kogon inda fa ya saba zuwa ka saba shigowa masallacin nan kawai kaga bayyanan mutum yana shiga babu sanarwa babu komai kawai sai ga bayyana mala'ika jibril me yace da shi yace da shi ikra ikratu yace ma annabi qari'in ni ba mai karatu bane ikra ma annabi qari'in ikra ma annabi qari'in sai yace da shi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kun ga bambanci nan an ce bismillahi duk sanda zaka fara aiki shi kuma can an ce masa ikra bismi rabbika ka yi karatu da sunan ubangijinka lafazin arrabu wanda ya samar da halitta daga babu zuwa akwai ya ni'imta ta da ni'imar da babu wanda isa ya samar mata da ita kaɗan daga ciki shine ji da gani kukula bayan allah ya halicci kowane ɗaya daga cikinmu halittarsa daban sanya masa ji da gani daban shine yasa waje lakum sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gannai sai a kawo gani a jam'i a kawo ji a abu daya sai ya ce wal afidata da kafofin sadarwa su ne al'afida wanda in mun zo lokaci ya ba da dama za ku ji mai ake nufi da al'afida to sai aka ce da shi ikra bismi rabbikal lazi kalak ma'anar wancan inda za mu kulla mata alaka da wannan shine ne da shi ya bashi mamaki shine yaya bai taba zama gaban wani ya koyar da shi karatu ba kuma za a ce karatu wanda mu abun mamaki ne a wajen yadda Allah ya tsara ɗabi'ar shine in je in samu malami ya koyar da ni iya sai a ci ina yi shi kuma da shaida daga wajen abokanan rigimar sa kafirai ba su taba ganin sa gaban wani ya zauna yana koyon karatu ba amma malaika jibril ya ce ikaratu sai ba shi an sanda ta dace cewa ni ba mai karatu bane i karatu ni ba mai karatu bane sai ya ce ikra bismi rabbika kai karatu da izinin ubangijinka kun ga yayi daidai da wannan abin nufi a tsari da Allah ya tsara ana bin sababi don a samu abu to yanzu Allah baya so sababin ya aiki babu sababi zai ikonsa ya kashe sababin ji kawai za ka yi kana karatun idan ya maka izini da kun fai kunu abinda kuma ya faru kenan to shi ne kai ma idan Allah ya hore ma wata ni'ima sai ka ce bismillahi da izinin wanda ya hore mun wannan ni'imar da izininsa zan gudanar da wannan abu to kun ji ma'anar ta kenan sannan ar-rahman abinda take nufi suna ne na Allah akan wazanin al-fa'lan kamar yadda ake cewa hazal kaubu mal'an wannan kofin a cike yake dam shine lafazin ar-rahman wanda yake mai jin kai mai tausayawa ar-rahim wanda yake makura wajen tausaya dukkanin su siga ce mubalaga wannan kan wazanin alfa'lan wannan kan wazanin alfa'il amma sifa ta rahim ta ninka ta rahman amma meye bambancin da wanda za mu je mu tarar cikin fatiha sai mun je mun tarar a nan waɗannan sunaye guda uku allahu arrahmanu arrahim sun bambanta da wanda za mu tarar gaba ba ma nasu ɗaya ba abin da ya sa Allah ya kawo arrahman a nan ya kawo arrahim a nan ta yi jim kaɗan yanzu kafin na zo na fara wani aiki daga saɓan Allah na taso zuwa wani aiki da zan yi bayan na gama saba masa sai kuma ga wani abu zan yi sai nake jin kunya da nauyi in ce da izinin Allah zan yi wannan abin saboda yanzu na gama saba masa shine Allah ke lallashi na da cewa a'a kakka manta bawa na ni ne fa mai tausayawa mai jin kun ji lafazin Ar-Rahman da Ar-Rahim anan kenan abin nufi saba min da kai wancan daban ba zai hana ka kira sunana ba kan wannan ni'imar da na hore maka ka kira sunana ni fa mai jin kanka ne mai tausaya maka ne na halice ka na san gajiyawa ka kun ji ma'anan ar-rahman da ar-rahim anan kenan shi yasa kan ji malamai ke cewa mai rahma ga mumine a duniya mai jin kai ko mumine da kafirai a duniya mai jin kai ga mumine kadai a lahira shine lafazin bismillahi ar-rahman ar-rahim aya ta gaba malai yace alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda ya karanto Allah azza wa jalla yace alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu baki daya wannan ita ce farkon sura a cikin alkur'ani to shin ita ce farkon aya da aka saukar malamai suka ce a'a akwai saɓani wasu suka ce ita ce farkon sura da aka saukar wasu suka ce suratul mudathir wasu suka ce ayoyi biyar na farkon suratul alaq su ne waɗanda aka fara saukarwa sai aka ce to a raba wannan saɓanin kowane ɗaya ya samu gurbin zama idan ka ɗauko farkon sauka a alƙur'ani sai ka ce ayoyi biyar na cikin suratul alaq idan ka ɗauko farkon sauka ta fuskar kira a yi wa'azi sai ka ce suratul mudathir idan ka ɗauko farkon sauka ta faɗan ƙudura da buwaya da iko da ƙarfi da isa na ubangiji ta'ala sai ka ce suratul fatiha kun ga an raba abin kenan to kuma ita ce sura ta farko to wani iko na ubangiji ta'ala surorin nan guda biyar ne a cikin alkur'ani ita ce ta farko ana kiran su siwarun lati iftutihat bil hawamid surorin da aka bude su da lafazin alhamdu su ne alhawamidu minas siwar na farko ita ce alhamdulillahi rabbil alamin na biyu ita ce alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ard waja'ala zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun cikin suratul an'am ta uku ita ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja cikin suratul kafi ta hudu ita ce alhamdulillahi allazi lahu um, alhamdulillahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah cikin suratul saba ta biyar ita ce alhamdulillahi fatiru samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan ulil ajnaha ita ce ta biyar farkon suratu fatir waɗannan surorin dukkaninsu Allah ya buɗe su da alhamdulillahi me alhamdulillahi take nufi a nan abinda alhamdulillahi take nufi ya sha bamban da abinda masmala take nufi nan allahu ta zo can allahu ta zo mun ce suna da bambancin ma'ana ya kamata mu fahimci wannan babu abinda ake kira attakarar a cikin alkur'ani sai dai attakararun lafazi babu memeci sai dai memeci ta fuskar lafazi amma ba ma'ana ba wannan ana kiran shi ta'asisun li ma'anar jadid wato sabon zube dangane da wata ma'ana sabuwa haka malamai ke kiran shi can in za ka fara wani abu za ka ce wannan abin da zan fara da izinin Allah wanda shi ya hore mun nan lokacin kuma da za ka yi wannan abin can in za ka fara za ka ce da izinin Allah zan fara nan kuma lokacin da za ka yi wannan abin ko kake za ka yi wanda ya hore maka can ba yabo kai ba ka ambaci sunansa ne don ka fara da izininsa nan kuma za yi bai shi ne kar ni iman da ya hore maka ne lafazin alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu baki ɗaya al'alamina jam'i ne na masu hankali tari masu yawa amma ƙarƙashin su akwai adadi na marasa hankali na halittun Allah da yawa ciki amma sai aka rinjayar da jam'i na masu hankali akan marasa hankali hikimar shine idan Allah azza wajal ya bar mu kowanne ɗaya a cikinmu ya yi masa kirari da irin kalmomin da yake da su da irin azancinsa da hikimarsa wani zai wani shal wani zai wani nisa wajen yi wa Allah kirari sai Allah ya tara mu akan abu ɗaya ne lafazin alhamdulillah mai kuɗi da talaka babba da ƙarami mai mulki da wanda ake mulka mai karatu da mai neman ilimi dukkaninmu da Allah yake so mu yi masa kirari da shi mai bai shi ne lafazin alhamdulillahi rabbil alamin to idan ka ce da wannan za ka yi alhamdulillahi ba za ta kare ba ba za a samu abin da ake kira silsilatul ham jerin gwanon godiya a ina za a samu wannan shine lokacin da Allah ya halice ka yi samar da kai daga babu zuwa akwai wannan ba karaman ni'ima ce da yanzu baka cikin lissafi ka taba tunanin me asalin ka da ina ka zo karamin misali da za ka gane ka tashi da safe kai kaɗai ka kwana ɗaki? kana fitowa kawai sai kaga abinci an aje maka a falo an shirya maka breakfast lokacin da ka fita sallar asuba ka dawo ka shiga ka sake kwanciya kai baka komai ba kuma kai karfa ko ba abin da zai fara zuwa zuciyarka wannan abincin daga ina yake to idan har za ka yi wannan tunanin me yasa daga ka kanka ba za ka yi tunanin kai daga ina kake menene asalin ka ba dole akwai wanda ya yi ka to tunda da wanda ya yi ka ashe ya cancanci yabo daga wajen ka kenan kun ji lafazin alhamdulillah kenan to amma kafin mu je wannan ai Allah ya cancanci ka yabe shi bisa zatinsa kadai ta ina idan muka ɗauko misali duk sanda aka samu mutum mai nagarta mutumin kirki wanda yake da alheri alherin shi ke kwarara yana so zuwa wajen jama'a ka kaddara kai alherin bai taba zuwa ya same ka ba amma saboda nagartarsa da sifofin da yake da shi na burgewa su suke ɗaukan hankalinka kamar wani mayan karfe ne da yake jan ka sai ka ji kana yaban wannan mutumin to idan har akwai wata halitta ta Allah da za ta burge ka ta ɗau hankalinka har ka dinga yabanta ba tare da ta maka wani alheri ba ya mahalicin ka kenan ashe kenan bisa zatinsa kadai ya cancanci ka yi bisa. kun ga yabo na farko kenan sannan bisa sifarsa da ayyukansa ya cancanci ka yi bisa. menene aikin shi shine samar da kai daga ruwa na halitta jibe kai da kake yanzu to idan kaga wannan kawai sai ka ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah nan ta tsaya ka rufe kofa kenan a'a sai kuma ka kalli da ya samar da kai sai samar da kai cikin jinsin mutane kaga wani yaban kenan sai ka ce alhamdulillah shi yasa ni ce muku za a samu jerin gwanon godiya ha nan ma bayan ya samar da kai cikin jinsin mutane bai yi ka cikin dabbobi ko kadangaru ko maguna ko karnuka ba ba fa karamin ni'ima bace kana ina yaushe aka yi shawara da kai ganin ka kawai kai idan kuma ka kalle ka a cikin mutane ka kalli wani can yana wahala yana wahala yana dagiya yana kuka an ajiye shi a coci ana ta masa karerai amma har kuka yake wahu ya sibuna annahum yuhsinuna sun'a suna ma zaton sun fi kowa kyan aiki suna zaton sun fi kowa kusa da mahalicci sai ka gode wa Allah da yi ka musulmi kaga alhamdulillah kenan kaga mataki na uku sai aka yi rashin sa'a ka je duba wani a asibiti kana shiga za ka duba shi kawai sai ka tarar da shi an ce ana masa dialysis ana masa wankin koda masu hikima sukan ce kai ka san so nawa kodar ka ke tace kanta a rana ba tare da ka sani ba wani sai ya suma wani so uku za a masa ya ji da nemo kuɗi ko ya ji da wahala sannan a irin nan ne da ake kira mu duniya ta uku ba kowa ke tashi ba a gama kashe kuɗin ya gama jin jikin ana masa yana suma sannan kuma daga baya a zuwa ba da gawan aje abin ne shi kai kuma kana zaune baka san yau ko da ka so nawa ta tace kanta ba waye maka wannan aikin waye jarabu wancan da wancan rashin lafiyan kai ya dauke maka kaga sai ka ce alhamdulillah ka ka tafi mataki na hudu na gode wa Allah kenan to idan zaka bi wannan zaka yi ta cewa alhamdulillah me yasa saboda bayan lafiya da Allah ya azurta ka da shi idan ka zo sai ka gane cewa a ah, to yanzu tunanin da nayi ma na in gane Allah ya mun ni'ima shi kan shi in ce alhamdulillah wani abu ne wannan baiwar yi maka ni'imar ka yi tunani ka ce alhamdulillah kaga wani mataki ne sannan harshen ka da Allah ya saka ya baka izini bayan bude maka zuciyarka da gano cewa ka gode masa shi kanshi harshen ya iya gode masa nan ma sai ka ce alhamdulillah kan alhamdulillah kun ga wannan shi ake kira mai silsilatul hamd idan ka ɗauki wannan gabar Allah ba zai gushe ba a wajen bawansa yana abin yabo bawa ba zai gushe ba ko da yaushe yana mai yaban mahalicinsa kaga kenan babu sanda yaban Allah zai tsaya har zuwa lokacin da mutum zai shiga kabarinsa wannan shine lafazin alhamdulillah sai lafazin rabbil alamina sai muka ce Allahu a nan ta sha bamban da Allahu a baya nan kun ji ma'anar Allahu kenan ta yabo can kun ji ma'anar Allahu ta neman izini a wajen mahalicci kun ji bambancin su kenan nan ma'anar Allahu yabo can ma'anar Allahu neman izini kun ga sun bambanta amma kuma a rubuce lafazi kwaya ɗaya ne rabbil alamina sai ka kira Allah da lafazin ar-rabbu ubangiji na halittu baki ɗaya mai ake nufi da arab shine allazi da min al'adam wa amaddahum min al'udum wa tawalla tarbiyatahum Allah shi ya samar da su daga babu ya ni'imta su da ni'imar da babu ita sannan kuma ya ɗauki ɗawainiyarsu. su kaddara yanzu yadda kake fama da rashin wuta bayan Allah ya samar da kai daga babu zuwa akwai wanda wannan ni'imar babu wanda ya isa maka ita inda akwai shi ma ya samar da kansa mana ka kalle shi shi ma samar da shi akai ɗaya kenan sannan na biyu da ya samu maka ni'imomin da da akwai kamar ji gani harshe da sauransu wanda ba za su lissafu ba saboda Allah azza wa ya ce wa in tuqdu ni'matallahi la tuhsuha idan ka ce za ku irga ni'imar Allah ku duba abin mamaki sai Allah bai kawo su a jam'i ya ce ni'imomi ba sai ya ce ni'ima saboda ana nufi kwaya ɗaya ta gaji da halitta baki ɗaya Allah ya ce ba za ku iya lissafe su ba to kaga kenan mun bar wannan gabar sai mu dawo gaba ta uku shine sai ya dauki ɗawainiyarka dauki Allah ya zare hannunsa daga kanka kawai yaya kake gani ga wuta da ya damka ta hannun wasu ga ruwa da ya damka shi hannun wasu ga kaza da ya damka shi hannun wasu ga shi nan yau kana da shi gobe baka da shi to sai aka ce numfashi ne ya danka hannun wata halitta ita za ta dinga baka wani dan uwa bayan na gani a social media ana neman wa wani taimako gashi nan yana kwance kullum yana shan numfashi na naira dubu hamsin daga hudowar rana zuwa faduwarta kai ka taba tunani a arahan da kake shan numfashi ka taba godiyo Allah kan wannan da nake ba wani labari a kaduna na je muna zaune sai ya ce mun ai ya san matar da kullun sai ta sha na naira dubu ɗari sai da ta shekara uku sai da karfin ta ya gajiya ta mika kokon bara kamar da nake ba shi labarin wannan shi ma da karfin shi ya gajiya sai da aka faɗaɗa wajen neman taimako kai da kaina naka numfashin yake zuwa kaga shine allazi tawalla tarbiyata wanda yake dauke da dawainiyar ka kenan kaga ashe Allah ya cancanci ce yabo shine ar-rabb wannan lafazin ar ta zo a cikin Qur'ani so 980 arrabu sunan Allah sai ya ce alamina na halittu baki daya shi ya samar da halittu baki dayan su shi Allah azza wajalla me yasa saboda aya ta gaba shine ar-rahmanir rahim shine mai jin kai ga muminai da kafirai a duniya ar-rahim wanda ya keɓe jin kai ga muminai kadai a lahira ku kalli lafazin ar-rahman da ar-rahim sun sha babban da cikin basmala can saboda kunya na gama sabon Allah kuma gashi zan yi wani aiki sai nake jin kunyan ambaci Allah ba sai aiki na ibada ba ko zama zan yi zan iya cewa bismillah to sai nake gani yanzu na bar sabansa yaya kuma zan kira shi ina jin kunya sai ya ce a bawa na kada ka ji kunya na ni fa mai jin kai ne mai tausaya maka na halice ka na san gajiya ku kun ji lafazin arrahman da arrahim a can kenan nan kuma arrahman da arrahim shine yana nuna maka shi ya ji kan muminai da kafirai gaba ɗaya a duniya amma ya keɓance jin kai ga mumine kaɗai a lahira ta ina ta fuskar ce maka shi ne ubangijin halittu baki daya me yasa rana Allah ya halice ta domin ta hidimta maka dare Allah ya halice sa domin ya hidimta maka inuwa Allah ya halice ta domin ta hidimta maka a matsayinka na mutum ka taba ganin ran da rana ta kaucewa wanda baya bin Allah cikin muminai yake saban Allah ko cikin kafirai wanda ya fita daga bin Allah ta ce yau ba zan maka hidima ba saboda Allah na fushi da kai baka taba ganin wannan ba wannan shike nuna maka lafazin Ar-Rahman ka taba ganin dare ya kauce wa wasu mutane ya ce sai ga masu biyayya ga Allah kaɗai zai zo ko inuwa yana zuwa kowa da kowa ya amfana da shi inuwa tana zuwa kowa da kowa ya amfana da su kun ji ma'anan ar-rahman kenan anan bayan an yi maganar rabbil alamin abin nufi tun da ni na samar da halittu baki daya a cikin halittun nan akwai wanda na samar da su ne don su yi maka hidima kai dan adam ka kwantar da ka kada ka yi tashi na hore su domin ka babu wanda isa ya maka tawaye wajen aikin shi da na sa shi ya yi maka ko mun saba mun da kake shi dole ya maka biyayya shine lafazin ar-rahman ana wannan jin kai ne ko ba jin kai bane kun ji inda jin kan Allah ya tabbata kenan ana kuma yakan ji kan mumini yakan ji kan kafiri menene dalili wa kullan numitu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah ya ce ko da yaushe mukan ba waɗannan kyauta mu ba waɗannan kyauta waɗannan na farko muminai waɗannan na biyu kafirai sai Allah ya ce wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba a bar rowa bace Allah baya ruwarta kun ga da mumini da kafiri dukkaninsu suna rayuwa karkashin rahmar Allah a nan duniya amma saboda rahama ce ta wucin gadi akwai lokacin da za ta shuɗe ko kai ka shuɗe ka batta shuɗe wacce da shuɗe waka, ko shuɗe waka da shuɗewarta duk ɗaya ne lokacin da ka shuɗe ta shuɗe maka lokacin da ta shuɗe maka ka shuɗe kenan kwanakin ka sun ƙare to shi yasa Allah ya kira ta Ar-Rahman kan wazanin fa'alan a cikin Fatiha saboda ya ƙwariya ƙwarya ce ko shekara dubu kai za dai ka tafi kaga ka bar wannan ni'imar kenan dai hore maka wannan jinka amma sai ya sake faɗan lafazin arrahim mai jin kan mumire jin kai na dindindin alayira saboda in ka tafi cikin rahama ba faran da za ta kare sai dai ta karuwa lahum ma fi fiha wa ladaina mazid wanda suka shiga cikin ni'imar mu da rahamar mu suna da duk abin da suke bukata a cikin ta aljanna kenan Allah ya ce mu muna da kari an raba abun biyu su su ta buri suna bukata mu kuma mu ta karo musu kaga wannan shine lafazin arrahim jin kan Allah yana da fa'i yana nan na tabbas ne to wannan shine ma'anan waɗannan sunaye guda hudu wanda suka fita ƙarƙashin Allahu wanda ita ce suna ta biyar to lafazin Allahu suna ne ana kiran shi huwal alamu ya dullu ala wajibin wujudi suna ne da ke nuna samuwar Allah azzawajal suna ne a kassu bil jamali wal jalali suna da yake banti da kyau da isa da burinƙasa wannan shine lafazin Allah to kowane suna da kake ji ƙarƙashin sai fita ko da wasa duk tsagerancin mai tsageranci duk kafircin mai kafirci duk fajircin mai fajirci duk tsaurin ido mai tsaurin ido baka taba jin wani ya aru sunan an kira shi da shi ba shi yasa Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyya ko kana da masaniya Allah yana da takwara wanda ake kiran shi da wannan lafazin mutum ya gwada ya gani ya ga yadda zancen zai kaya an ciro sunan ne da kan ma'alu abun bauta kenan shine Allah ma'aluhu wanda ake bautawa shi yasa Allah ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharil ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah yana da sunaye kyawawa da sifofi in za ku roke shi ku kira shi da su ku kyale mutanen nan da ke wa Allah shishigi suke ƙetare iyaka wajen jingina wa Allah wasu munanan sifofi da sunaye shine kafirai sai suka ɗauki lafazin Allahu sai suka mai da shi mace suka ce lata suka sa wa gunki sai suka ɗauki lafazin almananu sai suka mai da shi gunki suka sa almanatu sai suka ɗauki lafazin al'azizu sai suka sa wa gunki sai suka mai da shi al'uzza kun ga wannan wulaƙanci ne da kuma fajirci da saɓawa Allah amma babu wanda ya isa ya ɗauki wannan sunan ya amfani da shi duk taurin kan fir'auna cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani abun bauta ban da ni ba bai amfani da lafazin Allahu ba amma kaga a can sai ya ce ana rabbukumul a'la saboda ana iya aran sunan rabb ka ce rabbul baiti rabbu hazal manzil mai wannan gidan mai wannan gidan rabbatul baiti uwar gida ana bayan wannan rabbi na a wajen aiki ana amfani da wannan to kun ji lafazin ar-rabbu sunayen da suka fita ta akwai malik da zamu karanta aya ta gaba ita ce cikon ta hudu to da ar-rabbu da arrahmanu rahmanu da arrahimu rahimu da al-malik da malam zai karanto mana kowace a cikin guda hudun nan da kanan sunaye da sifofi suka fita malam je ka aya ta gaba Allah azza wa jalla yace maliki yawmiddin ko ka ce maliki yaumiddin kira'o'i guda biyu dukkaninsu ingantattu idan ka ce maliki yaumiddin abinda take nufi malikul muluki Allah azza wa jal shi ne mai mulkin masu mulki kun ji ma'anan maliki kenan in ka sa alifin maliki yau mitin Allah shine malikul muluki shine mai mulkin masu mulki duk wani mai mulki da shi da jama'arsa da abin da ya mallaka da iyalarsa da fadar tasa da gudanar da mulkin nasa dukkaninsu mallakan Allah ne shine lafazin maliki yau mitin idan kuma ka ce maliki dini ka cire alif ya zama almalikul ta sarrafa fi mulki gairihi shine mai mulkin da ke iko ya yi mulki kan mulkin waninsa misalin da za ku gane wanda ke mulkin Kano yau ba shi da iko kan jihar Kaduna ba shi da iko kan jihar Katsina ba shi da iko kan jihar Jigawa ba shi da iko kan jihar Zamfara ko Sokoto ko Kebbi duk ba shi da iko kan waɗannan amma Allah yana da iko kan dukkan wani mai mulki a ko ina yake shine lafazin maliki dini kun ji bambanci su kenan idan ka kalle su dukkaninsu su biyu sun yi tarayya ta fuskar ma'ana suna baka abu guda ɗaya amma ka tashi fasara zaka ji kowanne da fasararsa da zata ta fito shine bambancin maliki yawmiddin da maliki yawmiddin idan muka ɗauko Allahu sai mu ce ar ar-rahman ar-rahim al-malik sun fita karkashin allahu sai mu ce al kawiyu al-azizu al-mu'izzu al-muzillu al-jabbaru al-qaharu matsayanan suna da yawa sun fita karkashin al-malik mai karfi na iko kenan idan muka dauko kuma ar-rabb ar-rabb sai mu ce al-muhyi al-mumitu ar-raziqu al-khafidu arrafi'u matsaya iyanan su suka fita karkashin arrabu saboda shine al-mudabbir wal munaffizul umur ke tafi da al'amura shi ke zantar da su idan muka ɗauko ar-rahmanu da ar-rahim mu ɗauko su tare sai ka fitar da al-latifu al-wadudu al-mananu al-barru at-tawwabu dukkanin irin waɗannan sun fita ƙarƙashin ar-rahmanu da ar-rahim kun ji inda sunayen Allah da sifofinta suka fita ƙarƙashin waɗannan guda hudu wanda su sun fita ƙarƙashin Allahu cikin suratul Fatiha da Allah ya ce maliki tsaye malam sai ya ce yaumiddin mai mulkin masu mulki a yinin da zai yi sakamako ya kowace halitta hisabi da abin da ta aikata ko maliki yaumiddin mai mulkin da ke da iko kan mulkin waninsa zai yi hukunci ya yi hisabi ranar alkiyama ya yi wa al'umma sakamako kan abin da suka aikata to me ya kawo maganan yini a nan bayan yini a duniya yake bari ba ko wani misali lissafin awowi da lissafin kwanaki da kuke gani ya samo asali daga lissafin rana ne je ka tambi masana geography lissafin wata ya samo asali daga lissafin watan sama ne ba lissafin rana ba idan da allah bai kawo wata ba ya kawo mana rana kaɗai kun ga wannan azumin da muke lokacin bazara har ka gama rayuwarka ko shekara dubu kai haka za ka yi ta azumi ba zai zo ma lokacin damuna ba ba zai zo ma lokacin ɗari ba saboda lissafin yana tafiya ne kan ƙididdigan kwanaki kan lissafin rana amma cikin rahama ta ubangiji sai ya kawo lissafin wata shine kake gani yanayi na juya inda lissafin rana ne bai ɗaya za a tafi yanayi ba zai juya to in dai ko haka ne ashe daga rana aka samu aliyau dare da yini awa 24 to ku kana da labarin cewa da zaran alkiyama ta tsaya rana ta yi bindiga izar shamsu kuirat wa izan nujumun kadarat taurari za su dinga zubowa kamar 'ya'yan mangwaro to tun da babu rana ya za a yi a samu yini ai sai da rana ake samun yini aljanna ma babu rana la tara fiha shamsan wala zamharira rana iyakacin ta duniya iyakacin ta duniya shine ya sanya muku rana da wata li ta'lamu adada sinina wal hisab domin ku san lissafin shekaru ku san kididdiga to a lahira mai hada kada lissafin shekaru da kididdiga ashe iyakar su duniya to me hikimar ubangiji ta'ala ya dauko yini ya amfani da shi bayan lahira ba hikimar shine ƙur'ani da mu yake mu yake so mu gane mu yake so mu ji babu hikima babu amfani a kawo ko kalma ɗaya cikin alƙur'ani wanda ake so ya gane bai gane abin da ake nufi ba to bukata ba ta biya ba ke. to da bukata ka ji ka gane sai Allah ya aru wannan ranakun naka na duniya sai ya maka misali da su don ka fahimci lahira ta ina bari mu ba da misali yanzu idan dare dukkaninmu za mu je mu kwanta mu yi bacci mutanen da za ka samu suna abin da bature ke kira overtime ko shifting na aiki ɗan kaɗan ne mafiya yawan mutanen duniya kwanciya suke me hikimar wannan kwanciyar mu ba jiki hakkinsa ta ina mu sake sabon sabon energy da karsashi domin gobe ka sake iya fita ka moru ka ɗora kan hidimomin ka na yau da kullum kun ga wannan abin da yake faruwa kenan idan gari ya waye ka fito za a ga mai zuwa makaranta mai zuwa aiki mai zuwa ofis mai zuwa kasuwa mai zuwa buga-buga mai zuwa unguwa mai zuwa jana'iza kowa ya wayi gari da wani abu da zai wannan shi ake kira yini to kun ji inda Allah ya aru wannan ya bamu misali da shi saboda nan gaba ga dan dizami baccin da babu tashi sai an shekara 40 wanda shi ne mutuwa tamkan baccin da muke yau da kullum to idan muka yi wannan baccin za a tashi lokaci guda kamar yadda ake wayin gari za a wayi gari a alkiyama wannan wayan garin da za a yi kowa zai tashi da wani garari a gabansa kamar yadda a duniya kowa ke tashi da wata ajanda tashi ta zuwa sana'a zuwa kasuwa zuwa aiki zuwa leburanci zuwa kwadago zuwa makaranta zuwa zumunci haka duk za mu fito da kabari kowa zai doshi inda za a binciki ayyukansa to kun ji inda Allah ya aro wannan kenan yana mana misali cewa yadda kullun na baku misali kuke kwanciya bacci ku farka da wani abu akwai ran da za ku yi dogon baccin da sai kun shekara 40 kuna kwanci Allah zai wa kansa kirari limanil mulkul yawm lillahi alwahidil kahar babu kowa a farka tare ba kamar yadda zaka riga ni tashi a bacci riga malam tashi malam a'a tare za a tashi a fito bayan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam sannan a tashi ridididi kun ga an tashi da wani kalubale wannan farka wanda za a yi da wannan kalubale yi kama da tashi da kake daga bacci kullun ka tashi da wani program a gaban ka shine dalilin da Allah ya gaya maka ba dan alahira akwai lissafin yini ba an gane to wannan shine ma'anan maliki yawmiddin nan ya kamata mu tsaya asallallahu al-aliyyal azim al-jalil al-majid al-ghafur rahim an al islam al-muslimin wa shirku al-mushrikin wa damir yahud wa nasara wal-majusin wa ma ba'ahum wa salamahum nasallallahu ta'ala magafiratu wa rahma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu